tana da dubu ɗaya da da talatin da daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na ɗari biyu da sittin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin albara ubunin ma'arur allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda a inda a yau za mu tashi gaban da mala ya ce mana ƙibuhu wa fada'iluhu darajoji da kuma falaloli da Allah maɗaukin sarki ma wannan sahabi albara ibn ma'arur malin ya ce kan albara ibn ma'arur awwalu man istaqbala al-qibla hayyan wa maitan قبل أن يوجه إليها أن يوجه, أن يوجهه أن يوجه إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shi wannan bara'u shine farkon wanda ya fara fuskantar alƙibla a raye da kuma a mace tun lokacin ma annau bai fara fuskantanta ba fa'amarahun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya umarce shi ayyas ta ƙabila baital makadisi sai annabi ya ce a ah, juya ka kalli baitul makadisi والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة لوكتشن النبي أنا garin مكة ko hijira ma bai yi ba fa'ata bara'un nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sai bara'u yi annabi biyayya sai ya juya ya kalli baitul maqdisi mun gano wannan yanzu wannan bayanin yana nuna mana cewa kenan annaba a garin makka sanda yake sallama to baitul makadis yake kallo an gani to sanda shi albara ibn ma'rur ya yake zai yi salla ne a garin makka shi sai fuskanci ka'aba sai annabi na mashi a kallon an gano wannan da kyau ko fitara kenan ya ƙolu ka'ab bin malik ka'ab dan malik yana cewa ka'ab dan malik malam waye ka'ab dan malik na mutumin madina ne shi ka'ab dan malik me za a gaya mana game da ka'ab dan malik mu fahimta kai tsaye kasan shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su halarci yakin tabuka ba za ka ci in ka ce shi ne wanda bai halatta ba kina idan da za a karanto ayoyin da ta zuba wasu da ba su je yakin tabuka ba wuta har da shi kenan haka za ka faɗa to abu ɗan mali yana cewa kharajna fi hujjaji ƙaumina minal mushrikin yace sun fito cikin ayarin alhazai na mutanen madina ce a lokacin suna mushrikai su musulunta ba wa qad sallaina wawafaƙana sai ce kuma a lokacin mumin yi sallah ma'anan wannan su sun musulunta amma sanda za a zo a wannan tafiyan aikin hajji sun shigo ayarin mushirikai mun gano wannan da kyau ku kuma abinda wanda yake nuna mana su mutanen madina a wancan lokaci ba sa adawa da 'yan uwansu don sun musulunta ba sa yi inda suna adawa da su kamar yadda na maka suka yi da an samu matsala wannan tafiyar mun gano wannan kyau ko su abin da ya haifar wa mutanen madina matsala shine zuwan annabi ne maganan neman girma maganan neman matsayi maganan neman ɗaukaka maganan neman kuɗi wannan shi ya kawo masu matsala mun gano wannan da kyau ko to shi ne ce wa ƙadar sallaina lokacin mun fara sallah wa faƙihina kuma lokacin mun fara fahimtar addini wa ma'anar bara'u bunin ma'arur ya ce a lokacin a wannan tafiya muna tare da bara'u ɗan ma'arur sayyiduna wa kabiruna shi a lokacin bara'u shugabanmu ne kuma shi ne babbanmu a wannan tafiyar falamma wajjana lissafarina wa kharajna min madina yayin da tafiya ta kama ɗoɗar kun gani muka kama hanya tsab muka fuskanci inda muka dosa ƙalal bara'u lana sai bara'u ɗan ma'arur ya ce da mu ya ha'ula kai bayan Allah inni kadar ra'aitu ra'ayan fawalla ru'a ra'ayan fawallahi ma adare atawafiquna ni alaihi yace ina da wani tunani ban sani ba shin za ku mara man baya akan wannan tunani nawa amla ko ba za ku mara man baya ba kulna wa ma zak ya ce a'a wannan wani ra'ayi ne kuwa ƙala sai ce ra'aitu Allah a adawa hazihil baniya minni bi zaharin ya anil ka'aba ce kun ga wannan ka'aba ne idan aka je maka ba zan juya mata baya ba kamata ya ta zama ita ce alƙiblanmu da za mu raka kallo muna yin ibada mujtahidi kenan ko ijtihadi ne ko hi ne kun gane wannan shi da wani ra'ayi ya kamata hajjin nan da za mu ci ya zama in za mu salla alƙiblan mu ai ya zama ina eh ya zama ba. Ban sani ba a tuwafi ƙunani za ku mara man baya amla ko ba za ku mara man ba wa an usalli ilaiha kuma ni ina ganin zan rika sallah ina fuskantanta faƙulna wallahi ma balagna anna nabiyyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli ila sham wa ma nuridu an nukhalifahu kaji salafawa ce to mu dai labari bai zo mana ba face sai cewa annabinmu shi sha me yake kallo kuma gaskiya mu ba za mu saba mashi ba shi wannan da yake masu wannan jawabi malamai matsayin shi a wurinsu eh yawwa shugabansu ne kuma a tafiyan malamai matsayin shi Na babban su ne a tafiyar amma da ya zo da ra'ayi malam me matsayin ra'ayin da aikin annabi ya saba mana annabi shi annabi ya malai na kallon ina ne ina annabi yake kallon zai salla a wancan lokacin e ina yake kallon malam gari aka fada yana kallon sha. shi kuma ya ce ya yi tunanin in suka je su kalli ina malam sham ko yawwa ina wasu kalla malam na sham da su kalla shawarar da suka yi kenan na malam ina su kalla ina su kalla ka'aba masha Allah jama'a kuna gane wannan ɗan ƙaramin jarabawan da ake yi muna fahimtar wanda muke tafiya tare da su ko muna gane waɗanda a tasha muka bar su ko yanzu duk wanda ya faɗi saɓanin wannan mun bashi a ina sai je zauna ta tasha gani to shi ne suka ce faƙala shi sai ce inni ne la musallin ilaiha ni kuwa ka'aba zan kalla cinda duk sauran sun ce a shi kuma ya ce ina ka'aba na lahu ka'ab ɗan mali ya ce sai muka ce da shi lakinna la na fa'alo mu ba za mu yi ba inda annabi ya kalla nan za mu kalla mun gane malam yanzu wannan abin da suke yi me yake nunawa biyayya ga annabi sannan ba maganar saba ma annabi ko da ko wani babba ne daga cikin manya ya zo da abin da ya saba ma annabin kowaye yanzu waɗannan idan aka zo aka ce masu ga wani babban malami ya faɗi maganar ta saba ma na annabi kuna tsammanin za su bi shi mutane suna wauta sai a ce wai ga hadisi ya tabbata daga annabi sai ka ce a wai malam wane ya ce waye annabin ka malam wane ko muhammadu rasulullahi mun gane Allah motsuwa ce sana'a lokaci dai ko wata muguwar aƙida ce ta mu'tazilanci aka zo za a kafa ta a ƙasar nan asali aƙidan mutuzilanci da aka tashi zuwa da ita ƙasar nan mai ta tsine fara zuwa da ita to sai aka yi rashin sa'a kwangilan da aka bashi sai ya zama gardi ne shi mun gano wannan sai zama a ƙidan da gardawa suka zo da ita 'yan birni ba kasafai suke ɗaukanta ba kuma da ya zo da ƙidan. sai kuma ya sirka da khawarijanci mun gano wannan mutazilanci stroke khawarijanci kun gano wannan da ya zo da aƙida ya ga ba za a karɓa ba kawai sai ɗauki makami an gano wannan to wannan aƙidar da ya zama a wancan lokaci an kara an kifar da ita sai zama sai aka bar gardawa ne suke kokarin yada ta to ana nan wannan aƙidan ba mutuwa ta yi duka ba a daidai lokuta na baya-baya bayan gamawa da mai ta tsine to sai gaddafi na libya sai nufin zai raya ɓangaren aƙidar sai zo sai tallanta a kano kun gane sai ya zama waɗanda za su tallata tallar sai ya zama su sun ɗauki shi'anci a ciki to mutazilancinsu da shi'ancinsu ba zai yi su iya yaɗuwa a lokaci ɗaya ba kuma ga su sufaye wani gida ne na masu kurun malanta a kano suwa kawo matallan to a daidai lokacin sai ake rashin sa'a sai su dan gungun sai suka ɗauko ta kaduna an gane a lokacin suna nukunukun yada yaɗa ta amma yaɗuwan sai ya zama ba ta riga ta an siyan ya kamata ba to ana nan a wannan lokaci akwai malaman da sarrar rasu wanda jama'a ba san suna kan wannan aƙida na zilanci ba muna ruwa Allah ya fi masu ma ba don ba don ba damun mun ambaci sunansu an gani to ana nan shine wannan yaron da aka ji aka tsigo shi daga makaranta aka zo aka kakaba shi shi kuma wannan aƙidan yake da ita ɗari bisa ɗari shi ya sa da ya zo sai ya lura idan ya bar mutuncin malaman suna a ƙasan nan jama'a suna ganin darajarsu aƙidan ba za ta tallatu ba kun gano wannan sai ya lura idan bai haijakin ƙungiyar izala a hannun shi ba aƙidan ba da tallatu ba shi ne lokacin da ya zo sai ce ma izalan gaba ɗaya ya rushe su sauraka su zo mashi fulan bunu fulan kada wanda ya zo ni ne shugaban majalisar malamai ni ne shugaban kungiya na ƙasa ballanta na ka zo kai ne sakatare ko pro a fulan bunu fulan mun gano wannan ka ji yanzu idan saniya haya jingir zai zo daga jos madadin ya zo a matsayin a sheikh muhammad saniya haya jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa mun gani a sai dai zo kawai saniya haya shine fulan bunu fulan tab wannan ya sharɓota yanzu idan balalau zai taho daga adamawa ba zai zo a matsayin a abdullahi bala lau shugaban ƙungiyar izala ta ƙasa ba kawai sai dai zo Bala Lau shi ne fulan bulu fulan wannan magana ta girmama kaburat kalimatan ta min afuwa afwahihim in ya ƙolo na illa kaɗa'a. mun gane yanzu misali idan kabiru gombe zai zo daga gombe wai kawai sai ya zo su lulululu kawai ba za a zo a ce mai a sheikh muhammad kabiru haruna gombe babban sakataren kungiyar izala na ƙasa baki ɗaya ba za a ce wannan ba ko za a ce kabiru gombe shi ne fulan bunu fulan <laughs> kun gano wannan da kyau ku wadi ya sauke su to ne hajjakin da ya so yi inda haka ya yi ko to a ƙarƙashin ƙungiyar ya so yi amfani da platform ɗinta wajen me ya haɗa wannan zilancin ina zaga kai yaro tun kafin a feka muke wannan aikin gani bai samu wannan damar ba shine komo cin mutuncin su Ibina temiya su Ibina al su al su Muhammad na Albani su bin Baz su da duk wani malamin sunna wanda ya bada ilimin shi da rayuwar shi wajen gina addini ya dinga cin mutuncinsu da in ya gama cin zarafin waɗannan ya zubar masu da kima duka yanzu wa za a gani da kima a duniya sai shi don ya kawo maka ƙidan mota zilanci za ka karɓa ana nan yana daga cikin aƙidan motazila shine basu yadda da hadisi ahad ba mun gano wannan wanda shi hadisi ahad shine tutat na hadisai baki ɗaya. idan ka kasa hadisan da suka inganta daga annabi gida uku kashi biyu da wani abu su duka ahad ne adadin da bai kai kashi ɗaya cikin ukun ba shine mutawatiri to shi ne ce waɗannan hadisan gaba ɗaya kwashe sa ina da su wannan aƙidan shi bai ke karantarwa aƙidan ƙala ƙato ta mutazilanci aƙidan da ahmad ɗan hambali ya yaƙe ta lokacin yana raye aka ɗaure shi wata 28 a gidan yari aka riga ɗaura shi a kan jaki da sarka ana dukan shi wanda sai da ya kai ga ya wahalan gaske akan kara ƙidar sai ga ta yanzu ana faɗinta kujerar abubakar gumi cewa alkur'ani halitta ne aƙidan hulatul mu'tazila nan yake sai ya kai mutane kaga yanzu ya zubar da hadisa a annabi daga ku to ba ka da hadisin da za ka ɗauko ka ƙalubalance shi idan ya zai ce maka annabi isa ba zai dawo ba in ya ce bai yadda da dujal ba in ya ce ƙur'ani halitta ne in ya ce bai yadda ceto ba duk wani aƙida na musulunci zai zubar da su kaf sai sa ka bin aƙidan jahamiyanci aƙidan kadariyanci da duk wani muguwar aƙida zai ɗaura ka kanta kawai shi yasa shi wannan mutumi na rantse da alƙur'ani ba ahlus sunna bane mun gano wannan na rantse da alkur'ani ba ahalus sunna ba ne bai da alaka da ahalus sunna a kusa ko a nesa bai da alaka da su kwata-kwata inda alaka ne na aƙida sai dai alaka na haihuwa mun gano wannan da kyau ko an dai alaka ne lalle ahalus sunna ya haife shi an gano wannan amma yukhrujul hayya min almayyiti wa yukhrij almayyita minal hai. Kama yadda annabi nuhu ya haifi wa kana'an amma bai da alaka da sunna kwata-kwata inda sunna ma ta bi na rantse da alkur'ani bai ma burin ba kuma bai shirya ma ya burin ba ana ganewa to duk irin waɗannan abubuwan da ya zo ya kafa yana ɓatanci ga annabi don duwanda ya ɓatanci ga hadisi waye nufa duwanda ya ɓatanci ga alkur'ani waye nufa fara ki hadisa annaba kai bola bola hadisa annabin da ƙasan da ake shari'ar musulunci ne ko da sai dai a ba da tarihin an taɓa wani mutum mai wannan sunan tuni wannan za ta gawa mashi aiki wallahi al'azim ka ci mutunci hadisun annabi hadisun annabin jawabin fahimci wannan don abin da aka kawo kawai zai ce ba ba ka baki ba ka bane ko ba zai iya gaya maka littafi kwaɗe ɗaya ba fa ba zai iya faɗin littafi kwaɗe ɗaya gyal akan matsalin da yake faɗi ba in kuma zai faɗa ya faɗi mana ya sa rana mana a share mana wuri mu zauna mana me yasa da asadu sunna ya ce su zauna ya ce a'a <laughs> Allah shi kyauta kila akwai abin da ya gani ne ya sa ya ce a'a jama'a nan muna ganiya to su waɗannan suna kimanta hadisin annabi akan maganan kowa haka to haka muke isa yanzu idan ka zo ka ce mana wane ya ce sai mu auna ta yi daidai da annabi eh sai mu ce allah mai albarka sai mu dauki na annabu. idan zo ka ce mana wane ya ce sai mu auna ta da na annabi ta yi daidai da na annabi sai muka samu ta saba sai mu ci Allah ya fi mai sai mu ɗauki na annabi kai idan ba maganan ka ta daidai da na annabi ko wallahi ba za mu ɗauki naka ba nashi za mu ɗauka ka ji wannan ko labarinka ba za mu kawo ba sai mun gama karantar da hadisin duka mun ce ga abin da annabi ya ce za mu bi sai mu ce wane cikin malamai ya ba da fatawa ma da ita kawai labari za mu bayar amma wa za mu bi annabi za mu bi ɗan fodiyo a cikin littafin shi mai suna hidayatul ɗullabi ila tariqis sawabi ya idan hadisi ya inganta daga annabi layu yusamma mazhaban ahadin ba a kiran shi mazhabi ga kowa sai ce balhuwa a shari'a yace wannan shari'a ake kiran shi da shi ya ce ya jibu ya zama wajibi li kulli mutadayyinun bil islami ga duk wanda musulunci yake bi an yalzimahu ya lazimci wannan abin ya bi kai kaji ahazinin ahalu sunna kenan suwa su ɗan hodiyo ya ce ba a ce ma hadisin ya inganta daga annabu ban wani in ga ce hadisi mazaban wani yanzu da malamin mazabi da annabi wa ke gaba da wani in annabi ya malamin mazabi yanzu wa ke gaba <laughs> malamin mazabi annabi ya zama yara shi kenan ita kuma wannan magana ma da tunanin tafarar da ne an gane in duk duniyan nan za su haɗu zama malaman mazhabobi ko ba su kai darajan takalmi kafa hagun da annabi ya yarba duka yau ba annabi da zai dawo duniyan nan annabi musa ya dawo annabi musa ba zai zama sahabi ne an kwance mai rawanin annabtan shi kun banta da hadisin umar da ya dauko falla a taura yana karanta ma annabi nabi ya fusata umar ya daka mai abubakar daka ma umar tsawa bayan da yunna saranda annabi ya ce alam atikum biha a naƙiya. Ƙarshe ce me Ya ce, kana musa hayyan da musan da aka ba a tauran ma yana raye ma wasi'ahu bai. Ya ce, aje ta zai ni zai bi amma yanzu annabi yana raye fa me rayuwar shi ne hadisin annabi wa illam yashabu nafsahu an fasahu sahibu idan ba ka yi dace karaye da annabi ba ko sunnan shi fa gata nan sai a ce wai ka aje sunna ka bi wani zai yiwu wani yar maganan banza ce kenan sai ka canza wajen kiran sallah ka ce wani ka faɗa abin da aka faɗa wajen tahiya ka goje suna annabi ka sa wannan mana in ka zo mutuwa an tambaye ka a cikin kabarinka wa ma za ta kula fi hadar da ladhi ka faɗi wannan ka gani ana iskanci a wannan wurin ne ka faɗi ka gani da tsola kiri za su husu da kai dole sai ka kirawa mai makamal mahamud sahibu shafa'atul uzma jama mun gane wai a yanzu wai ahalus sunna ne wai za a gaya masa annabi ya ce wai ji? wai suna da wani abin da za su bi wai sabani maganin manzan Allah ina mamakin wannan amma a wani lokaci ɗaya kuma sai mamakin ya bar ni kasantuwan me. gurgusowar kiyama ne dama ba za ta tashi ba sai akan ashararren mutane akwai cin da ya kai a ce annabi ya ce ka aje maganan annabi ka ɗauki wani shiririta ba jiya nan makaranta da ku eh shafi yana cewa idan na faɗi magana ta yi karo da na annabi fadribu biha ardal ha'id ba ku ka ta da bango ku jifa da kafira bayan duniya bayan duniya aka yadda ita inda ya magana ta yi karo da na annabi mun gano wannan kuma ƙiri da mu zuwa annabi yana ci a ah, don ga da shiga musulunci mai kake cewa in gaji shaɗu Allah ilaha illallah wa annan man rasulullah bari wa annan man au to kuma ka ce ka aje maganin shi wai har ka iya sauraron wannan maganin don ba ka da imani a ce maka annabi kai yau ko a najeriya ne a harkar siyasa aka ce shugaba buhari ya ce ka aje ka ɗauki maganin wanda yake nufin ya tsaya takara ga wacce ta nuna kun gano wannan shi sa alfaza zai ce zaro kulla ƙaunin inda ƙauli muhammadi fama aminin fi dinihi kamu gamiri ya ce maganan kowa ka zubar da ita inda ta annabi ta zo ya ce ah, ka haɗa wanda yake da aminci cikin addinin shi da wanda yake kan tafi shi fa ta gama fa Allah ya ce sai an bi shi za a shiri wa in tuti'uhu ta hatadu shi bin shi ne ma shiriyar ya ce falyahadarin ladina yukhalifuna an amrihi an me tusibahum fitna au tusibahum azabun alim inda ko wanda don ka saba mashi zai maka azaba yanzu misali idan ka ce ba zan yi malikiya ba shafi'iya zan yi ya sunanka ce na fita daga shafi'iya na kuma a hanaf na kuma hanabila fa na zai shiga zahiriya fa zan kafarta amma ka bar muhammadu rasulullahi ka shiga duk inda ka shiga sunanka <laughs> kawai kuma ana mai da kushi didi ta kamar misali ne fa waɗannan mazahib ɗin in ka so ka sa shadda in wance zai sa yadi in wance zai sa boyan haka duk kun sa kawai kai dai a cikin mazhabin karka yadda ka aje magana annabi kana aje magana annabi ka shiga uku ma iri da mu zuwa ƙasan nan ne ake buɗe baki ake cewa wai a yadda hadisin annabi to kenan daga yau kawai ku ƙara jin wani kafiri ya zagi annabi ku ce za ku yi mai wani abu kenan don kuma kuna zagin shayi sai da wannan sun zaga a kaikaice waɗannan sun zaga ƙarara duk ɗaya ne ka ce a zubar da hadisin annaba a bola kai ka san me kake faɗi ɗane hmm? ba san me suke yi ba wannan muguwar maganan ita kadai ta isa ta ja yunwa a ƙasan nan ita kadai don da zamanin ada da samudawa ne da tuntuni an hallakar da inda wannan maganar ta kai na muguwar magana ce da a zamanin nan ba ci mutuncin annabi kamanta ba duk wannan maganin sai a ce ah, a ya ja baki a shiro ba komi hadisi hawa hadisi jama'a kowa baka taba a ƙasar nan za mu yi alika amma wallahi malan ka gege hadisi ko ka shiga matsala fa <laughs> ko malaman sunna ka taba za mu bakka ne ko malaman sunna ka taba wallahi ba za mu bakka ba jiyan da farko mutumin nan ya zo cikin farin jini jiyan da karshe ya zama yadda ka san wata mujiya an gano wannan lokacin da ya zo mutane ya burge saboda yana ta sukan gwamnati su godo wanda ya soki gwamnati a kasan nan talaka zai me ina so zai jinjira ko yanzu ya mu barke mai ta maganganu duk za ga hanyar nan gobe ya cika saboda su mutane batanci suke so mun gani a soki wani a zagi wani a yi batanci ga wani shine musulunci kai Allah ya shirya da mu wani abun ba daidai ba ne ku gaya mashi ya faɗi na idan har yana buƙatan irin waɗannan maganganun karaye ku wallahi wa hainiyan shi ta kiyaye sunna da ko malaman sunna yana magana kan hadisi shi fa jaki ne ma dan shi kace mai jahili ma kan hadisi ka taimake shi a duniya hadisi shi jaki ne saboda ko kalmomin malaman hadisi bai iya faɗin su daidai kalmomin bai iya su daidai kuma da ya je jami'an da ya ce ya je hadisi ya karanta ko ko usul fiƙi ya je karanta usul fiƙi ma iya ne jama mun gane ya iya ne duk maganganun da yake ya ma san kiyasi tukuna don sanda zan yi raddin waɗannan maganganun zai yana nan tafi kun ga yadda na yi a kan abin da ya shafi riba a cikin nera kun haka zan zo zan yi ɗaya bayan ɗaya zan yi falle-falle da maganar yanzu an ƙara ce muku babu riba a cikin nera eh da aka yi malamai su ɗauka ba waɗannan rudu a za a yi raddi irin wannan nan mai da martani a sanda wanda yake yi in an tashi kuma sai a raddi na ilimi abinda na sanar kenan na ce raddi zan yi na ilimi sai aka waye gari waɗanda ba su san me ake ce ma raddi na ilimi ba sai so kowa suka yi ta hauma hauma suka sa kansa cikin ruɗani wai sun ɗauka irin wannan raddin zan yi raddi na ilimi za ka zo da abin ne a ilmance ka warware wanda ya isa magana an gano wannan don gaya ya an riga yi bayanin ilimi ya tafi sau da ilimi in kai magana a kan shi ko zai fa tafi kuma zai wanzu ko malamai za su ji an gani mayan shi mai <laughs> kai kai kai nan da wata shidan ka faɗi magana ka ƙara sama ita za ka ce da allah a kashe lokacin baka cikin hayyacinka ne Allah ya taimake mu fa kunna idza hadarat as-sala sallaina ila sham ka'ab dan mali yace mun kasance duk lokacin da sallah ta yi sai mu kalli sham wa salla ila al-ka'aba shi kuma sai kalli ka'aba mun gani kawai sai kalli ka'aba mun shi malam wake kallon ka'aba ka'aba dan mali ko yawwa za ke kallon kaba kai wa ke kallon kaba na na gudi kai fa kai fa kai kai ga kunan kunjeru malin na bakin koba da gaske ka dan malin ne ke kallon ka ba barawo ɗan ma'auru, kun ji wanda ke kallon kaba. zama kun gane yake manta mayanku? to shi ne sai ce hatta kadimna makkata haka yi ta yi har muka iso makka waƙada kunna eh? eh? waƙada kunna abanna alaihi ma sana'a wa aba illa al-iqama ala zalika wa qad ibna mun aibata mai abin da yake yi shi kuma yace kai ku rabu da ni wannan zan yi falamma qadimna makka qala li ibn akhi yayin da muka zo maka sai ce ya dan uwana in talik bina ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama je ga kai mu wajen annabi hatta nas'aluhu amma sana'atu fi safari haza dan mu tambaye shi abin da muka a cikin wannan tafiya namu fa inna wallahi laqad waqa fi nafsi minhu shay domin na shiga damuwa kan wannan lama ra'aitu min khilafikum iyaya fihi dan sabanin da naga kun saba mun ga da hankali ku ka har ka ga mutanen kirki masu mutunci sun kauce daga inda kake ka koma kai nazari ka koma kai tunani ci ne mamakin yanda na kun janye ba kuma ramin baya ba قال an rasulillah wa kunna la na arifuhu shi haka muka fito muna ta tambayin waye manzon Allah ya ce lokacin ba mu san shi ba walam narahu qabla zalika kafin wannan ba mu taɓa ganin shi ba falakina rajulan min ahli makka yace sai muka haɗu da wani mutum daga cikin mutanen makka fasa'alnahu ar rasulillah sai muka tambaye shi dangane da annabi faƙala ya ce hal ta'rifanihi kun san shi faƙulna la muka ce a'a ƙala sai ce hal ta ni abbas ibn abdul amma kun san baffan shi Abba ibn abdul muttalib na'am muka ce e. wa kunna na'rif Abbas? Ya ce dan a baya mu mun san abbas kana la ya yaqdimu alaina tajiran so ɗan kasuwa ne yana zuwa wurin mun gano wannan da kyau ku ɗan kasuwa ne yana zuwa ina yana zuwa kasuwa wurinsu mun gano wannan bargaji malam ka sa abokar gumi ka sa abokar gumi ka san dangote kun gane ka taba gan dangote a ina ka san dangote ka ji sunan shi malami ne wane ne mai kudi <laughs> ne ko yara kudi sosai na sani yara kudi sosai ko <laughs> yara kudi ya da motoci kai wani abu kafi ci na dangote ka taba cin wani abu na dangote ka taba cin wani abu na dangote ba ka taba ci ba kai ba ka ci taliya ko ai dan wata shine ko macen tsari ta san shi an gano wannan da kyau ko kai Allah ya taimake mu to kaga yana zuwa wurin su a matsayin shi nawa na dan kasuwa sun san shi amma ba lalle sai san manzo Allah ba shi malami ne qala fa'iza iza dakhaltu ma al masjid fa huwa jalis ma al abbas yace ku ji in kuka shiga masallacin ka'aba to wanda ko ga yana zaune tare da abbas to shine kaga lafiyayyen kwatanci kenan ko fadakhalna almasjida fa idha abbas jalisun ya yace sai muka shigo masallaci ilai sai gawa abbas zanne wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun ma'ahu annabi yana zaune tare da shi Fa sallamna sai muka sallama sun majalasna ilaihi sai muka zazzauna a gaban shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil abbas sai annabi ya ce ma abbas hal ta'rifu hadain ar-rajulain ka saudannan mutane biyu ne ya abal fadli ya kai baban falalu Kala na'am sai abbas ya ce eh haza albara ibn ma'rur sayyidu qaumihi wannan shine bara ɗan ma'rur shugaban mutanen shi ne babba ya san babba abbas na zuwa ya san manyan maka a manyan madina wa haza ka'ab bin malik wannan kuma shine ka'ab dan malik fa wallahi ma ansa qawla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ban manta maganan annabi ba ash-sha'ir eh qulna na'am فقاله البراء بن معرور يا نبي الله inni kharajtu fi safari haza wa qad hadani Allahu lil islam haza ka ibn malik fa wallahi ma ansa qawla rasulullah ban manta maganan annabi ba sanda aka ce ka dan malik sai ce a sha'ir ku gano wannan mawaƙin nan kalan na'am sai ce e shi fa mun gano wannan kaga da mai kudi da mawaki sunansu na saurin yaduwa mun gano wannan yana saurin yaduwa sosai kuwa nan da nan kan kai haka labari zai je ko'ina an gano wannan da kyau ko malam kasarara wancan dai kasan shi na'am yaushe je tafsirin shi na na mutum tafsirin shi ba kai ka sarara ba sarara ba ka taba ganin shi shi rara me yake yi ba sani ba me yake yi ne ne rana ko rara ke ka sa rara me yake yi waka yake yi wata waka ka fara ji na shi na mene masu gudu ka taba ji masu gudu ku ne ka taba ji ka zo na lafiya kai ka taba ji kai ka taba ji ka zo na lafiya kaga da yake mawaki ne an san shi amma ka san shata ɗan ƙwairo fa mida shi sabon birni ɗan anaci na rambada eh ka san ya buru duwanda bai sani ba ba ce sai ɗan iburo ya sani mun gano wannan da kyau da ce bai manta ba da aka ambaci suna sai ce a sha'ir ƙulna na'am yadda inda ake hausa a najeriya ko ba a najeriya ba dole an san wa an san rara mun gano wannan da ke ku tukaga annaba hanyar da labarin shi shi ya sa cikin hadisi kabi yake cewa Allah ya yi man fasaha da zalaka da azanci da gaban wani na zauna ba kai ba sai na gamsar da shi gani in Allah ya maka hikima ko ka gode ma Allah shi yasa idan Allah ya maka hikima kuma kana da gaskiya ko eh duk wanda zai faɗi magana ka ce ya faɗa in kwana zai yana yi ko ya kwana yana yi kai da abin da za ka roƙa a san maka daidai da minti biyu ko a saurare ka an gano wannan da kyau ko minti biyu ya isa wallahi in kana da hikima ko inda mutum zai kwana yana magana ya kwana awa 24 a taimake ka da minti biyar ko wallahi malam sai an koma an ce kai da yalla wadaranka minti biyar kada ya isa yasa Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka ji kan maza a wani dinga mai kuri ya ce ku hada ma Sultan Bello a Arewa House a ba mu awa ɗaya ta isa a ba shi minti 45 a ban 15 din jama'a ta ƙarya take raki ita ratatatata duk ya gama magana biyu za ka faɗa sauran ta hukunta sauran akwai wani kasar da na taɓa je na muƙabalan shi wani ya miƙe dinga surutu a kan waƙa suna son kara waƙa annabi ya waƙa ya ta kawo abubuwa ya ta kawo abubuwa ana ba malam jafar ya miƙe ce jama'a wannan mutum ya shiga haɗari a tsit cewa fa ya yi annabi ya yi waƙa aka ƙara natsuwa aka shuru shi ko Allah ya ce wa ma'allam nahu shi'ira wa ma 'yan bagila aka barke da kabara tashi mukabalan kenan <laughs> shi ko ya fi minti arba'in yana ta zuba yana ta zuba yana ta zuba shi ko yana miki kujin kalmomin jama'a mutumin nan ya shiga haɗari ya fi ce annabi yi waƙa kalmomi biyu shi ko allah fa cewa ya yi kalma na uku wa ma allamnahu shi'ira kalma na hudu wa ma yanbagi la na kawai sai mukabala ta shi kaga a cikin kalmomi biyar an tada wa shirman shi ne ni da nan. ba kai bukatan kama kame wajen magana in ka ji kama kame akwai rashin gaskiya ciki an gane akwai rashin gaskiya ka ta ji gaskiya kawai zai ka na kalau mun gane to shine sai ke cewa ban manta da wannan ba sai shi bara dan ma'ruf ya ce ya nabi Allah inni kharajtu fi safari hadha wa qad hadani Allah lil Islam yace na fito wannan tafiya kuma zai dace Allah ya shirye da ni ga musulunci fara'aitu Allah aj'alu hadha al-baniya minni bi dhaharin yace ni ina ganin gaskiya ba zan sa Ka'aba bayana ba fa sallaitu ilaiha yace sai na ka sallah ina kallanta wa ne a ashabi fi dhalika abokan tafiya na kuma duk sun saba man basu bini ba hatta waqa fi nafsi min dhalika yace na shiga damuwa a kan wannan abin da suka yi min fa ma za tara ya rasulullah me kake gani da wannan abin da nayi ya manzon Allah qala sai yace kad kuntu ala qibla law sabarta alaiha ya ce ni na kasance ina kan wata alƙibla da za ka yi haƙuri a kanta da ya fi ƙala faraja albarawa ila ƙiblatin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai barawa ya koma kallon ƙiblan annabi wa salla ma'ana ila sham ya ci gaba da sallah yana fuskantar sham wa kana albara'u awwala man awsa bi malihi bara'u na daga cikin wanda ya fara ba da wasicin in ya rasu ɗaya bisa uku na dukiyar shi ya zama waƙafi fa'ajazahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce yayi wal bara'u radiyallahu anhu awwala man daraba ala yad rasulillah summa matata ba qawm wa dhalika fi lailatul aqaba shine wanda ya fara kama hannun annabi yau manzon Allah mubaya'a daga nan al'umma suka biyo baya zikir wa fatihi wa wasiyyate malin zai ambata mana rasuwan bara'u da kuma wasiyyan shi lamma hadaratul wafa albara'ul wafa ausa sabi thuluth malihi li rasulillah yayin da ya zo rasuwa sai ba da sulusun dukiya ya ce a kai ma annabi ya ba'uhu haisu sha'a annabi duk abin da ya ga ya dace da shi Wakala sai ce wajjuhuni fi kabari na hawal ƙibla kuma in an taya sani a kabari na a samun fuskanci alƙibla fakadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da ma mata fa salla alaihi annabi sai zo mai sallah وروى أن أول من صلى عليه النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة البراء بن معرور متن فرقو da annabi ya fara yi masalla a bayan da ya zo madina shine barawa dan ma'arur in talaka bi ashabihi fa saffa alaihi annabi ya taho da sahabbai yasa suka sahu wa ya ce igfiro uh, lahu ku roƙa mai gafara warhamhu allahun magfir lahu allah ka gafarta mai warhamhu allah ka ji kanshi warda anhu allah ka yi da shi waƙada fa'altu faƙada faƙada fu'ilat waƙala wa kanal bara'u radiyallahu anu al'awwalun man mata minan naqaba kuma shi ne farko wanda ya mutu daga cikin waɗannan manya-manyan wakilan mutanen madina kaga a cikin awaliyat za ka shigo da waɗannan abubuwan awwalu man kaza awwalu man kaza awwalu man kaza ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu idan Allah madaukin sarki kai mu katu na gaba za mu tashi tarihin abbasu buna Abdul Muttalib Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum